a wannan markazi mai tarin albarka markaz na ibn abbas wanda yau rana ce ta farin ciki masoya sun ga masoya a gaskiya ban so na ce komai ba ban so na ce komai ba amma tun da na gaba da ni ne suka yi mun umarni babu yadda na iya saboda yau rana ce ta babban malaminmu wanda sheikh idan yana karanta ma ayoyi wallahi ko baka jin larabcin sukan shiga jikinka yanda wani malami ke cewa maganar zuciya in ta fito daga zuciya to zuciya take shiga wanda ya ɗau da'awa da gaske ko karanta ayoyin suna baka saƙon ya yadda da su yayi imani da su daga yanayin karantawa kawai wanda muna roƙon Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana kaga wannan shine abin alfahari a ce ka haifi ɗa ka yi masa tarbiyya ka sa shi a makaranta kuma babban abin da za ka yi masa ka ɗora shi a kan sunna bayan Allah ya karɓi rayuwarka ya ɗora daga inda ka tsaya wannan babu abin da ya fi wannan daɗi muna roƙon allah maɗaukacin sarki ya gafarta wa baban malam shine sheikh taufik allah ya masa gafara ni ban in ce ko ban ji labarin malam gaba ɗaya ba sai wani shashi daga cikin labaran malam amma yanda nake tahayyulin abin kamar na rayu da malam kuma ina sha'awar rayuwa irin tasa mazajen jiya kenan Allah ya amfanar da shi da abin da yawa addini shi kuma malam Allah ka sanya albarka cikin rayuwarsa Allah ka azurta shi da jajircewa da tsayuwa akan tauhidi Allah kuma ya sa Sheikh yayi alfahari da shi gobe alkiyama kamar yadda waɗanda suka bibiye mu tun daga social media da kuma waɗanda suka je wajen wa'azin jiya malam ya yi mana wa'azi ne akan tauhidi wanda shine aslul usul wanda shine aujabul wajibat wanda shine awwal wajibin ala kulli muslimin wanda in babu shi ayyuka gaba ɗaya babu Allah ya saka malam da alkhairi to ni a cikin 'yan mintuna na da ba su da yawa zan ɗan yi tsokaci kaɗan wanda ban san abin da malam ya zo da shi ba amma dai na tabbata da awon kenan to bayan ka kaɗaita Allah da bauta akwai wani wajibi a kanka shi yasa za ka ga a kalmar shahada bayan ka shaida da wahadaniya na Allah sai ka shaida kuma da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda maluma suka ce imanin musulmi ba zai taba cika ba sai ya tabbatar da abubuwa kamar haka game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na farko shine tasdiquhu fi ma akhbara ka gazgata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin duk abin da ya ba da labari saboda shi ɗin ba ya faɗi in ba Allah ne ya sa shi ba ba ya riga malam masallaci ya samu su tamfi da shaida daga Allah rabbul izzati Allah ya ce wa ma yantiqu hawa in huwa illa wahayin yuha Allah ya ce annabi Muhammad baya firici ya magana game da son zuciya Allah alimul ghaibi wa shahada shi ke faɗin wannan yace duk abin da ya faɗi ba komai bane face wahayi da aka isa zuwa gare shi to dole cikin wannan abin da ya isa daga Allah dole ka gazgata manzon Allah shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa juz'i na goma sha biyar shafi na casa'in da ɗaya daidai wannan gabar dangane da gazgata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ta'allaku bihe zimani amrani azimani ahaduhuma isbatu nubuwatihi wa tasdiqihi fi ma ballaga anillahi wa hadha muhtasun bihi wasani tasdiquhu fi ma a bihi wa anna ma ja'a bihi min indillahi haqqun yajibu ittiba'uhu wa hadha yajibu alayhi wa ala kulli muslim aw ala kulli ahadin ibnu taymiya yace gurin bangaren gazgata manzon Allah cikin duk abin da ya bada labari al'amura guda biyu suna ɗamfare da shi manya-manya yace abu na farko shine tabbatar da annabtan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma gaskiyarsa cikin abin da ya isar daga Allah ya ce wannan ya keɓanci annabi Muhammad yace abu na biyu shine ne gazgata shi cikin abin da ya zo da shi kuma lallai abin da ya zo da shi daga Allah gaskiya ne kuma wajibi ne abu wannan abin yace wannan yana wajaba gare shi sa'annan yana wajaba kuma ga dukkanin wani ɗan adam a duniya abu na biyu shine itimaru bima bihi amara shine aikata abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da shi in dai manzon Allah ya ce a yi kaza to dole ne ka aikata wannan abu wanda shine alamar kana son sa ba da awa bane aiki ne abu na uku alinti alintiha'u amma an na hawa zajara ka hannu dangane da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hani gare shi ya tsoratar abu na hudu shine tashar tashabbuhu bihi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina shine kai kamanceceniya ka kwaikwaye shi zahirinka da baɗinin kada a zuci ka ƙudirce wani abu na aƙida wanda ba annabi Muhammad ne ya zo ma da shi ba wajen ikhlasinka gurin ina ba komawa zuwa ga Allah ɗinka dukkanin a'malul qulub ya zamanto kana kwaikwayon annabi Muhammad ne a ciki sa'annan a zahirinka gurin akhlaq ɗinka ya kasance kana ɗabi'antuwa ne da ɗabi'o'i na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda na biyar shine ne salatu alaihi inda Ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati yayin da aka ambace shi shi yasa duk duniya wallahi babu masoyin manzan Allah na gaske in dai ba ahli sunna ba wallahi ba da'awa ba ne aiki ne kuma imani ne kamar yadda ya faɗi cikin hadisi wanda imamul bukhari ya fitar da wannan hadisin wanda aka karɓo daga abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ya ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce fa fawallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum atta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi a wannan ya kenan a wata ruwaya ta Bukhari da Muslim ruwaya Anas ɗan Malik annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in yace dayan ku ba zai imani ba har sai ya soni. sama da yanda yake son mahaifinsa har sai ya so ni sama da yanda yake son ɗansa har sai ya so ni sama da yanda yake son mutane duka sannan ya zamanto mumini da'awa ta san manzon Allah kowa yakan iya yayi saboda duk mai hankali yakan danganta kansa ne ga abu mai kyau mai tsada mai daraja mai muhimmanci shi yasa aiki ne ke tantancewa ɗaya daga cikin manya-manyan malima alƙadi iyad a cikin littafinsa kitabu shifa bi ta'arifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wasallam yayi fasali guda wanda ke bayani akan alamar san annabi Muhammad sallallahu alaihi yace i'lam anna man ahabba shay'an asarahu wa asara muwafaqatahu wa illa lam yakun sadiƙan fi ubbihi wa kana mudda'iyan fasadiqu fi ubbi nabi man taz'aru alamatu zalika alaihi. wa awwaluha al-iqtida'u bihi wa isti'malu sunnatihi wa ittiba'u ƙawalihi wa af'alihi wa ta'addubu bi adabihi har izuwa inda yace wa shahidu hadha qawluhu ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yace faslun fasali fi alamati muhabbatihi cikin alamar san manzon Allah me za a gani a tattare da kai a ce wannan masoyin manzon Allah ne yace ka sani dukkanin wanda ya so wani abu zai fifita wannan abu ne kuma zai fifita dacewa da wannan abun da wanda yake so ya dace da shi yace idan ba haka ba lam yakun sadiqan fi ubbihi bai kasance mai gaskiya ba cikin sansa wa kana mudda'iyan kawai da awa yake a baki yake yace fasadiqu fi ubbin nabi mai gaskiya cikin san manzan Allah yace man tazaharu alamatu zalika alai shine wanda alamar hakan ya bayyana tattare da shi yace na farkonta shine da bihi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alamar sansa aga kana kwaikwayensa wattiba'u sunnatihi aga kana bin sunnarsa wattiba'u aqwalihi wa af'alihi aga kana bibiya mai manzon Allah ya aikata ka aikata ba mai wani shehu ya zo da shi ka aikata ba sa za ka ga ahalin sunna kowa na cikin rikici banda su saboda su sun kama jijiyar Shi ne koyi da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani ya ce salatin shehunsa ya fi kamar yadda wani ya faɗi ya ce fiwu kai ka zata irin motan nan mai tsananin gudu wai haka shine tazarar na manzan Allah da na wani manzan Allah kai ka san cikakken mumini mai imani ba ya faɗi haka ba har ya duba al'umma ya ke gaya musu abin da ya fito daga baki mai tsarki bakin da baya karya? ya ce wannan ga wani wanda ya fito daga wani baki mai ɗoyi mai wari ya ce wai wannan abin ya fi na annabi muhammadu fiwu kai ka in ba mahaukaci ba ba mai faɗin wannan kai kasan in ba wanda bai yadda da manzan Allah ba ba mai faɗin wannan to amma ahli sunna suka ce su za su koyi da annabi muhammadu kuma wannan shine alama na cewa kana son sa ba da'awa bane ba shekara bane so ɗaya Najeji suna gyarawa da sai kaga an fitar da sanarwa sai a ce muna maulidin tunawa abin da kaji an ce an tuna an manta ashe kai yanzu ka manta da annabi Muhammad tunawa kake yi wanda kamata a ce duk wata ibada da za ka sai ka hararo yaya yayi kuma asali ka zo ne duniya don ka bautata wa Allah amma har manta sai shekara za ka tuna ai daga nan ka san cewa waɗanda suke fashin imani sun yi fashin naka ‘yan kwanta kwanta sun gama da kai ‘yan bumburutu masu siyar da fetro a kan hanya ba a cikin gidan mai ba sun ma illa wanda har tunawa kake yi kisa ahlu sunna suka ɗau babbar alama ta soyayyar annabi Muhammad shine koyi da shi shi zaka ga wani babban malamin mu Allah ya masa rahama Sheikh Jafar Allah ya masa rahama yana raddi ga masu iwin nan yace duk cikin alkur'ani babu inda ya tallata Allah ya tallata manzan Allah ya ce ku so shi babu kuma haka ne abu mai kyau shi ke tallan kansa ba wai a tallata shi ba saboda Allah ya yi masa diri da tsari ya ɗora shi akan halayya da ɗabi'o'i wanda dukkanin zuciya ko dukkanin hankali ko dukkanin mutum in ya kalle shi sai ya ji ya yi masa ya fi ƙarfin ai tallansa shi sa kawai Allah alamomi yake faɗi wace alama za a gani a ce kai kana sansa mu je cikin alkur'ani cikin suratun nisa Allah maɗaukacin sarki yake cewa man yuti'ir rasula faqad ata Allah Allah ce duk wanda ya bi manzon Allah to haƙiƙa Allah ya bi hakan nan a cikin suratun nisa dai Allah ya ce wa man yuti'ir rasula Allah ya wa man yuti'illaha lahawar rasula فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم wa النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الله يتشي دوان دي وألا داعا alama Allah ke bari yawa manzon Allah ɗa'a to wa'annan suna tare da wanda Allah ya yi ni'ima gare su daga cikin annabawa da siddiƙai da salihan bayi da shahidai Allah ya ce ya kyautata a ce wa'annan su ne abokan tafiya ya kyautata kaga hukuncin wanda ya yi wa Allah ɗa'a da manzan Allah kenan haka a cikin suratun nur Allah ya ce wa mai may laha wa rasulahu wa yakhsha laha wa yattaqi fa humul faizu Allah ce duk wanda ya yi wa Allah ɗa'a ya yi wa manzan Allah ɗa'a. ya ji tsoron Allah ya taƙawa wa Allah Allah ce fa'ula'ika humul fa'izuna wa'annan su ne marabauta haka a cikin suratul ahzab Allah ya ce wa mai yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan aziman Allah ce duk wanda yi wa Allah da'a yi wa annabi Muhammadu ɗa'a? ya rabauta rabauta mai girma haka dai a cikin suratun nisa'in Allah ya ce wa mai laha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min ta'ti al-anharu khalidina fiha Allah ya ce wa zalikal fawzul azim Allah ya ce duk wanda yewa Allah da'a yewa manzon Allah ɗa'a? Allah zai shigar da shi aljannatai wanda ƙoramai suke gudana ta ƙarƙashinsu su sa'annan wa'annan suna masu dawwama a ciki Allah ya ce wancan shine rabo babba haka in ka ƙara komawa cikin suratin nisa'in dai Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minku fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila kai Allah ya rufe yace fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim aradan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah yace wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man asila Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina shi yasa alama ta san manzon Allah bin manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi yace kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qalu wa aba ya rasulallah. Allah qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba manzo Allah ce duk al'umma ta sai sun shiga aljanna sai dai wanda ya ki sahabbai saboda mamaki saboda suna ganin kamar mai shi ya zama wawa ga aljanna amma ya ki shiga suka yi mamaki suka ce wa zai ki shiga aljanna ya ma'aikin Allah sai manzon Allah ya ce duk wanda ya yi min da'a ya yi min biyayya zai shiga aljanna wanda kuma ya saba min shi ya annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu daga cikin sahabbai suka zo gidajen matansa suna tambayar yaya yake ibada suka yi musu bayani su su uku sai ɗaya daga cikinsu ya Yace ya ce amma ana ya ce fa'in ni usallin abadan Yace kun ganni ni asumu dahara abadan yace ni nan zan kawai ta azumi ne kullun yace wala uftiru ni ba zan karya ba kawai kullum cikin azumi wani kuma sai yace ana a nisa nisaa fala atazawwaj yace ni kan ba zan aure ba Manzan Allah sallama da ya fito yake gaya musu yace qultum kaza wa kaza ku ne kuka ce kaza da kaza yace amma wallahi fainni inni lillahi wa atqakum lahu yace ni na fi ku tsoron Allah yace amma ni ina azumi ina sha yace amma ni ina yin qiyamul laili. ina kwanciya in yi bacci yace kuma ina auren mata yace famar rage ba an sunnati fa laysa minni assalamu alaikum wa